Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Muna tare da Dr. Yasin Arfat Abubakar Buwa, gidan sarkin aski kuma shi Ghana. Barkamu da warhaka wato founder na Science Scientific and Herbal Hospital muke muku barka da watan Ramadan da fatan mu mun dau azumi lafiya sannan kuma za mu ajiye azumi lafiya. Akan wannan program ɗinmu na yau za mu tattauna ne a kan lafiyar da take tattare da shi a cikin azumi sannan kuma kofofin da ɗan adam ya kamata ya ɗauka domin ganin cewa ya amfana da wannan daman domin kare samun lafiyan kansa da kuma kare kansa daga cututtuka bayan azumi alhamdulillahi wato ita azumi wata ibada ce da musulmi duniya suke yi a watan ramadana suke yin ta a wato kame bakinsu daga cin abinci daga abin da ya kama karfe hudu zuwa karfe shida na marece a takaice wannan wata hanya ce ta ibada amma tana da amfaninta da take wa wa dan adam da ya shafi lafiya da farko za mu yi magana a kan abin da ya kamata dan adam ya ci wurin yin sahur sannan kuma da buɗe baki kamin mu zo mu tattauna akan lafiyar da take badawa. tunda sahur ya kasance ita ce kofa ta farko wanda ake gina azumi a kai wani abinci ɗan adam ya kamata ya ci domin ganin cewa ya yi sahur sahur ta kasance abincin safiya ce wanda kuma za su ɗauki ɗan adam har zuwa yamma ba da ya ci wata abinci ba idan ka kasance mutum ne wanda kana yawan aiki mai ƙarfi to za ka iya cin abinci mai nauyi da ya shafi su starch wato carbohydrates kenan idan kuma ka kasance mutum ne wanda kana yawan zaman gida ko kuma aikin ofis to za ka iya cin abinci saka-saka wato kamar abin da ya shafi su shayi kenan da biredi wanda ba su da nauyi sosai idan kuma baka kowane aiki to za ka iya cin abinci wanda ba ta da nauyi sosai kamar abin da ya shafi su ganye kenan wannan idan ka ɗauki wannan matakin zai taimaka maka sosai wurin ganin cewa ka samu ƙarin lafiya sabida haka din zai rage maka iska da ke shiga a cikinka kuma yake fita sannan kuma zai wanke maka cikinka sannan kuma ya activating din digestive system ɗinka sannan kuma ya baka ƙarfi na hankali da kwakwalwa sannan kuma zai gina maka jiki ya ƙara kwatar maka da matattun jini sannan kuma ya pumping ɗin zuciyanka ko kuma ya ba zuciyanka ƙarfi wurin pumping ɗin nutritional blood wannan ita ce amfanin da muke samu a cikin sahur sai kuma buɗe baki wurin yanayin buɗe baki farkon abin da ya kamata dan adam ya samu wurin yin buɗe baki da shi shine abu mai zaƙi abu mai zaki wanda ya shafi itace idan zai yi dabino idan ba a samu dabino ba to ina jin buɗe baki da ruwa amma ba mai sanyi ba ya fiye muna alhairi wannan um, karatarwa ne bisa hadisin annabi amma duk da ni ba malamin addini ba ne za mu yi magana a kan meye amfanin da abu mai zaki ke ba wa ɗan adam idan ya yi buɗe baki da ita wato ita azumi ran farko idan ka yi azumi um, za ta sake dukkan wata na'urar da ke cikin cikinka na abinci wato za ta kwashe dukkan wani abinci mai dauda ko da ka yi ban haya ko ba ka yi ban haya ba za ta kona ta sannan kuma kwana na biyu zuwa kwana uku za ta rage sigan jikinka to da zaran ka ci dabino dabino kuma tana da siga a natural siga ɗinta wannan zai neutralizing siga ɗinka sannan kuma ya ba wa hanta ɗinka wata ƙarfi ya tace wata abin da um, wata nutrition wanda hanta take bukata a cikin glucagon to wannan din zai taimaka maka sai wani abinci zaka ci bayan ka ci dabino ko kuma ka sha ruwa idan zaka iya ɗan tattaki ko kuma zaka yi sallan tarawi to zaka iya cin abinci mai ɗan nauyi kaɗan sannan ka je sallan tirawi idan ka dawo sallan tirawi za ka yi cin abin da ya shafi nauyukan su haki da su fruit amma mu kiyaye cin abinci mai nauyi da daddare bayan za mu kwanta watan azumi idan muka yi haka wannan zai taimaka muna wurin ganin cewa mun ƙara samun lafiya bayan watan azumi idan ka kasance kana da olsa kuma kake azumi to ka yi ƙoƙarin samun ayaba ɗanya wato plantain kenan ka sassare plantain ɗin da bawonta da komai sai ka jika ta a ruwa kana sha sahur da buɗe baki wannan zai taimaka maka sosai wurin ganin cewa ka samu lafiya olsa ɗinka baki ɗaya nan za mu dasa aya idan da bukata za mu kuma sake yin wani program na biyu domin ganin mun kara wayarwa 'yan adam kai akan amfanin azumi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu